أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة ذو الحجة hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi daidai da ɗaya ga watan tara shekara Tara, a wannan masallaci masjidu ahalil baiti wa sahaba a wannan layi na hausarar a cikin wannan gari namu na kaduna a cikin wannan littafi na waye kashe al'imamu husaini jiya mun tsaya a shafi na 42 za mu tashi shafi na 43 wanda suke biye da mun kada su manta mun faɗi wato lokacin da al'imamu husaini ya isa karbala shine biyu ga watan almuharram tunda ya mutu Allah ya tsara masa yadda goma ga watan almuharram sannan mun faɗi yadda abubuwan da suka faru da kudubobin da ya yi ma wa'inda suka kira shi cewa ya zo za su taimake shi sannan jiya mun kawo sahabbai wasu daga ciki wanda sanda al'imamu da zai fita suka ce masa kada ya fita saboda sanin mutanen iraki wato mayaudara ne kuma dama mun karanto babi a baya cewa kufa iraki matattara ta yaudara da an gani to almabahatu sabil bincike na takwas na bakwai man alladhi katalin al-husayn radiyallahu anhu wane ne wanda ya kashe alimam imam husayn shine malam yake cewa laqad nasaha muhammad bin ali bin abi talib muhammad dan ali dan abi talib al-ma'ruf bibin al wanda aka san shi da muhammad al an gane wannan nisba ne zuwa ga kabilar banu hanifa mun san cewa da annabi ya rasu an yi yakin ridda wanda na Aisha tana faɗa cewa da annabi ya rasu musiba ta sauka ga babana wadda saboda girmanta da musifarta rigimar da sai na abubakar ya dauka bayan annabi ya ce wallahi da za ta sauka akan fangalalan dutse babban dutsen su ya wurin sau da an samu mutane sun fi kaso goma wanda suka yi ridda a cikin mutanen nan da aka samu wanda suka yi ridda a daidai lokacin da aka samu wannan kaso na mutane da dama waɗanda suka yi lidda akwai ƙabilan asad da gasfan wanda yake shugabanta su a lokacin shine salaihatul asali sannan akwai kindatu da wanda suke biyan da su wanda ya shugabance su shine al-ash'af bin qais al-kindi sannan ƙabilan mazhid da wanda suke mara mata baya su ma sun yi ridda wanda yake shugabantu shine al-aswadul ansi sannan sai wannan kabila ta banu hanifa wanda yake shugabanta su shine musailamatul kazzab sannan akwai wato sulaim wa alaihim akwai al-fudaa wanda mace ce abinda zai baku mamaki duk batan da wani kawo yanzu wani irin goma ku daina mamaki domin annabi ya bar duniya babu dadewa da yan kwanaki fa aka samu mace ta zo ta ce ita ma annabiya ce kuma ta kafa rinjina kuma ta yi ƙarfi kuma ta samu mabiya da yin annabi zai bar duniya mace ta zo ta ce annabiya ce a bita yanzu yau tsakanin mu da annabi shekara nawa kaga sama da shekara dubu shi ne min ba da aula duk batan da wani ya zo wani ya bi to sannan akwai kabilar banu tamim ma a saja a taglabiyya ita wannan matar ita ce saja sannan akwai kuma waɗanda suka ce ba za ma su ba da zakka ba kwata-kwata wannan matsalar da ta faru a daidai lokacin sai da na abubakar annaba kafin ya rasu ya naɗa rindina ta usamatu ɗan zaidu ya ce ta tafi yakin mu'utar kuma kwata-kwata lokacin usamatu sa goma sha takwas ga sahabbai wani sa saba'in wani hamsin wani sassin kaga ba maganan haifa ake ba hajjika wani sun yi da shi amma su sahabbai in dai annabi ya ce a abu su yanzu ba ɗauka suke usama ɗan zaidu suke bi ba annabi suke bi shi ya sa da aka ce ma na abubakar ya kalli halin da ake ciki wannan rinjanar kar ya batta ta tafi yakin mu'utar sai da abubakar ya ce wallahi idan za a kai matakin da kannuka suna iya zuwa su ja iyayen mummune a ƙasa matan annabi ya ce ya rantse da Allah ba zai iya kwanci abin da annabi ya kulla da hannun shi ya ce duk abin da zai faru a madina amma sai da ya faru amma shi ibn kuhafa annabi ya kulla abu da hannunsa shi ya zai kwanci ya ce ina ai dan kuhafa wannan abin ya fi karfinsa ya ce sai ta tafi to wannan rundunar da ta tafi ta je ta yaƙi banu hanifa to shine a cikinsa aka kamo bayi da aka kamo bayi sai aka ba Ali bin Abi Talib wannan baiwar kaga ita tunda baiwa ce wanda za ta haifa ɗa ne to ɗan da ta haifa shi ne muhammadu da hanafiya kaga ɗan uwa ne ga al'imamu hassan ɗan uwa ne ga al'imamu husaini shi yasa tambayar da muka yi ta mai shi a hanyar da suka ki ba da amsa domin su cewa suka yi wai nan mutanen ba da suka yi ba wai ba su yarda da shugabancin sai na abubakar bane shi yasa abubakar ya ji yaƙe su sai muka ce to ai matsalar na da sauƙi ba ga shan ba Ali bin Abi Talib mata bayan sa daka da ita in ba ridda suka yi ba ba kafirta suka yi ba aka ɗauko matan musulmi aka ba shi ya hukuncinsa shi da ya kwanta da ita ko dai ku yadda riddar suka yi shi ya sa Ali bin Abi Talib ya mara baya aka je aka yaƙe su shi ya sa ma da aka ɗauko baiwa aka ba shi ya kwanta da ita hata ya faɗa gashi kuma halin baiti ne dan dan alin in ko kwanci a'a ba ku yadda ba musulmi ne abubakar ita ya ka to me hukuncin shi sai na da aka ɗauko masu musulmi ya gaba shi ya zai na kwanciya da ita ita ce amsar da har duniya ta tashi ba za su iya ba da ita ba to wannan abin da ya faru kafin ya faru za ku ga ƙur'ani sai da ya ishara ce zai faru ya yi hallabi na amanu man yartar da kuma an dini wanda ya rida a cikin ku ya bar addinin musulunci sai ya ce fasofa ya atillahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane masu wata daraja ta musamman yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah Allah yana san su a doran duniyan nan kaka ba a taba samun wata al'umma ta so Allah ba kuma kafin ta bar duniya sai da ta samu tabbacin Allah na san ta sai hawa su kadai ne wallahi suka samu wannan amma nan gurin kowa zai ce a cikin yana san Allah amma dan Allah cikin mu nan waye yake da tabbas Allah yana san shi babu shi yasa su ya kalli su yace walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya so muku imani ya kawata shi a cikin zuciyarku wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun wayannan mutanen sune shiriyu to da haka shi yasa al Hassan al-Basri sai yake cewa wannan riddat bata faru ba annabi yana dare bayan ya tafi ta faru sai kuma Allah ya kawo sai na bakar sai magarci wannan matsala ta ridda wanda suke son bayani daki daki su biyo mu a karatun mu na ranar litinin da muke masallacin malam Khamis al-Misri na kubatun mana tare dama muna rayuwa sai da na Abubakar ne zamu tattauna matsalar sa to shine Muhammad al-Hanafiya yake nasiha ga al-Imam Hussein qa'ilan lahu yana ce masa ya ya kai dan uwana inna Kufa kufata mutanen kufa ba kada a rasta bi bi abika wa akika ka daga ka san yaudarar su da babanka da dan uwanka wa qad ina jiye maka tsoron an kuna haluka ka halin bada halin ka ya zaman to ka halin waɗanda suka riga suka wuce mana ina jin tsoron kamar yadda aka cutar da mahaifinka da dan kai ma kada ya zaman to hanyar da zaka biyo hanya ce da za a cutar da kai wannan ya zo a cikin alluhu libin tsawus a shafi na 39 kuma littafin in shi'a ne sannan da ashura da ihsa'i a shafi na 100 da shafiyar sannan da almajalisul fasira da abdul muhsin shafi na 75 sannan da muntahar amal a mujalladi na 1 na tsufi shafi na 454 sannan da ala khutul husain a shafi na 96 duka waɗannan littattafan shi'a ne sun tabbatar da cewa sanda Alimamu imamu zai fita daga cikin wannan suka mai nasiha suka ce kada ya fita a wannan dan uwan nashi Muhammadu al-Hanafiya wa qala al-ma'ruf nan sananne Farazdaq ya faɗa lil Husaini radiyallahu anhu inda ma sa'alahu lokacin da ya tambaye shi an shi atihi Alimamu imamu ya tambaye shi dangane da ɗin shi'arsa alladhina huwa bi bisadadin kudumi ilai lokacin da yake wato tsakiyar jan farowa zuwa gare su sai faras daga ba shi ansa sai ya ce masa ƙulubuhun ma'aka zuciyarsa tana da awar tana tare da kai amma wasu yi kuma alaika ta kubbin suna kanka al'amari kuma yanzu zulumin sama yana sakkowa daga sama ne wallahu ya fa'alu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama وقال الحسين سي الإمام حسين إتيم فرزدك صدقت كاي غسيا لله الأمر الأمر يا تبتك الله وكل يوم هو في شأن تكن كون لوكتي الله ينا تكن شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن sau da duk wanda ke nema zai nema mai neman gafara in yayi laifi ne nema yi masa gafara sai yake cewa fa inna zalal qada'u idan hukuncin Allah ya sauka bi ma nuhibbu ga abinda muke so da muka yadda da shi fa nahmadullahi ala nu'ama'ihi sai mu gode ma Allah akan ni'imomin sa wa huwa al-musta'an Allah shine wanda ake neman taimakon sa ala ada shukuri akan bayar da godiya ta hanyar da ya dace domin yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya faɗi cewa ista'zana rabbukum la in shakartum inda zan muku nema ku gode ta hanyar aiki mai kyau la azidannakum ni kuma sai na ƙara muku yasa da ka ga abubuwa da dama Allah sai ce in sha'a in ya ga dama ya yi hallazi na amanu inna mal kuna na nazarin fala ya karbar masu harama ba da amin ana wa sun tuna ayyar sun fasar fi gani kuma min fadi sai ce in sha'a in ya ga dama amma wajen idan ya yi ni'ima aka gore ta hanyar aiki mai kyau bai ce in ya ga dama ba kawai ya ce wa ita azana rabbuku la in shakartu la azidannakum eh wallahi in dai ne muku nima kuka gode ta hanyar aiki mai kyau ni kuma sai na ƙara muku wa in hadal qada idan hukuncin Allah ya kange donar raja ba mu kai zuwa ga abin da muke kauna ba falam yubi be nisarwa man kana alhaq wanda ya kasance gaskiya niyyatuhu ita ce niyyarsa wa taqwa tsoron Allah sariratuhu shine abin da ke koyan wannan ya zo a cikin almajalisul fakara a shafi na 79 da kuma ala kutul usaini shafi na 100 da kuma lawaidul ashdan lil amin shafi na 60 da kuma ma'alimul madrasatayn a mujallaji na uku shafi na 62 duka littattafan in shi'a ne suka tabbatar da wannan wal imam al-husaini radiyallahu anhu al-imam husaini indama khatabahu lokacin da ya musu kutuba ashara ila sabiqatihi ya musu ishara zuwa ga abin da ya gabata gare su wa fi'ilatihim da kuma aikin da suka yi mara kyau ma a abi tare da babansa wa akhihi da dan uwansa fi kitabin minhu cikin maganar da ya musu yace musu wa in lam taf'alu sai ta ba kuma mamaki ba dama an ba ku aikata haka ba wa naqattum ahadakum in ba ku warware alƙawarin da kuka man ba wa khala'atum bai'ati min a'naqikum kuma ba ku cire baya ta da kuka yi daga wuyanku ba ya ce fala amri na rantsi da Allah da rayuwa take hannunsa ma hiya lakum binukuri wannan ba shi bane abin kyama na farko a wajen ku yace da qad fa'altumuha bi abi wa ai kun yi haka ga babana kun kira shi kun da sunan magoya bayan shi kun yaudare shi kun yi kada wa akhi sannan kun yi haka da ɗan uwana hasan wannan fa da shaidan al-imam Hussein yake faɗa cewa ɗan shi'a sun yaudari baban shi sun yaudari wa ɗan uwan shi sannan al al'ammi muslim sannan kun yaudari ɗan ɗanfina na shine muslim bin aqil tunda muslim bin aqil mun faɗa mun ce yana cikin ahlul baiti da ya bi an samu mutum daga dubu goma sha biyu zuwa dubu ashirin da biyar da suka yi masa mubaya amma jiya kuna kallo da aka zo qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza da suka dinga tasalluli suna zagaya sai da ya rage saura mutum 30 matsala ta ja danta ta ja ɗan uwanta mutum zai zo ya ja ɗansa ya ja ɗan uwansa sai da aka waye gari ba kowa musulun bina a ƙirshi kaɗai ya rage a hannun mutanen da suke cewa da ya taho za su ba da jininsu sai da kowa ya rantsi da Allah bayan ya masa mabaya to shi yasa yake cewa laqad ha bi abi wa akhi wa ibn ammi muslim kun aikata gaba bana kun yi wa dan uwana dan musulun muslim bina kun masa sai yace wal magruru dama wanda aka ruba shine manistar rabbikum wanda ya ruku da ku wannan ya zo cikin madarisul ma'alimul madrasa sai ne a mujalladi na uku shafi na sha bakwai da kuma shafi na saba'in da biyu da kuma ma'alimin sultaini mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar da kuma bahar al'ulu shafi na ɗari da tasa'in da uku da kuma nafsul mahmud a shafi na ɗari da saba'in da biyu da kuma khairul ashab shafi na casa'in da ainihin wato talatin da tara da kuma tazlimul zahara a shafi na 180 waɗannan duka littattafan ƴan shi'a ne 170 duka waɗannan littattafan ƴan shi'a ne suka tabbatar da cewa al-Imam Hussein ya faɗi wannan magana ga ƴan shi'a ya ce idan kun yi waɗannan abubuwan marasa kyau babun mamaki bane saboda kun yi wa babana kun yi wa dan uwana kun yi wa dan ammina muslim bin aqil inda ya wadara ce to shine yake cewa sabaqa lil imami al-husaini ya gabata ga al-imam husaini radiyallahu anhu me gabata annar an anabtaba min kutubihi cewa al-imam husaini yayi kokonto dangane da abin da ya shafi wasikun da suka ainihin wato kawo musu kawo masa wa qala yake cewa inna haula akafuni yace su wa'ancan mutanen yana nufin mutanen sha tsoratar da ni kawai suka yi ya ce wa harihi kutu ba hannun kufa ya ce amma waɗannan fadin tarin turin wasiƙun mutanen kufa ne sai ya ce wa hum ƙatili kuma mutanen kufa nan su suka yaƙi da shaidar alimamu sai ne ya ce mutanen da suka aika mai suka turo masa tarin turin takaddun nan ya ce su suka zo suka yaƙe su ba ya ce amma su mutanen sham sai yazid ya ce tsoratar da ni kawai suka yi rindina ba su suka zo suka yaƙe ni ba wannan ya zo cikin maktalar husaini na al-muqrim a shafi na 175 to yanzu don Allah idan a kuma gurin su fa al-imam husaini masumi yadda in annabi ya magana bai yi kuskure to haka in al-imam husaini ya magana bai yi kuskure to shi yana faɗa yana cewa inna haula'i kafuni wa hadhihi kutubu ahli al-kufa hum qatili wayannan littattafan mutanen yan shi'an iraki ne kuma su suka yaƙi ni in ja da hussein to shi ne yake cewa kultu sai na ce na'am e in ji malam mai littafi yace inna tal husayn radiyallahu anhu yan shi'an husaini da awu sun kira shi da yansuruhu dan su taimake shi amma fa suka zo suka kashe shi wannan shi ne abin da ya faru kuma kamar yadda na yi magana jiya a wajen karatu nan wajen bare idan mun zo kan matsalan da aka gani ƙara shi fasone kaurani yake cewa ahalil kufa eh? na ya tsallake? mai na tsallake? ina eh, yi haka ne na ya tsallake wa ƙada radiyallahu anhu fi munasabatin ukura al'imamu husaini da kansa ya faɗa a wata munasabar Ya yace Allahumma hakum bainana Allah kai hukunci tsakaninmu wa baina qaumin suruna liyansuruna faqataluna da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu muka zo kuma suka kashe mu kafin al-Imam Hussein ya mutu fa yake faɗa wannan magana Ya ce, Allah kai hukunci tsakanin mutanen da suka kira mu da mu suka ce mu zo za su taimake mu muka zo kuma suka kashe mu wannan ya zo cikin muntahal amal a majalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da uku da aka da biyar duk duniya ba wanda ya fi kowa sanin wannan matsalar sama da shi al'imamu sai ne da matsalar ta shafe shi Ta sai kuma za ka ji shaidar waɗanda abin ya faru a idansu shi yasa na ki za ka yi mamaki wai mai yasa aka ɗauko kisan al'imamu ne ake ta yaya tashi tare da cewa duk darajar da al'imamu ne ita da ita addini sai da na ali baban shi ya fi shi ya bi shi mu a wajen mu mu sunna saboda yana auren dan kyar annabi Muhammad kuma dama dan uwa ne ga annabi Muhammad addinin musulunci da shi aka fara tunda Allah ya aiko annabi da shi aka fara sannan kuma yayi hijira yayi kana ai na ganin kawai kashe bankan da kamar ko kusan yau yayi hijira yayi kana yayi kana ya yi kaza a addinin musulunci sannan yana daga cikin mutane guda hudu da suka fi daraja bayan annabin nan amma kuma a daidai lokacin sayyidina alin nan fa kashe shafi ta kamar yadda al'imamu na kashe shafi amma mai yasa suke da rana ta bakin ciki da suka ware kan mutuwar sayyidina husaini amma babu rana da aka ware kan mutuwar sayyidina ali mai yasa in ka tambaye wani sai ce wai haɗawa suke idan sun zo zaman makokin sai su haɗa na tuwa ya ce ku haɗa da abin da Allah bai ce a haɗa ba ka zo ka haɗa akwai mai ya ya ce in kuma kun haɗa Allah ne sai ku haɗa Ina ya ce ku haɗa ya ce tun da ba lokaci kai suka mutu ba a rarraba suka mutu ai kowa mai nashi a rarrabe na kuwa nace kuma wallahi mu da ya halatta mu ware wata rana ta mutum, wani mu da annaba za mu fada dai shi ya cancanta to shi ne wannan matsalar abin da ya faru kenan akan wannan matsalar to da aka sai ya zamanto saboda kisan al'imamu sai da na'ari ba shi da tasalsul mai tasalsul yanzu abdurrahman bin maljim al-khariji shi zai kasa sai da na'ari an ya gama rigima da kawarish sai na ali ya yaƙi na yaƙa ya kashe na kashewa kuma waɗannan kawarij din da suna tare da shi kawai daga baya suka zo suka ce da sai da na awi da shi sai da na ali duka firai kuma suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku suka zo suke nufi suka ce sai an kashe sai da na ali sai an kashe Amurbin da'as sannan sai an kashe sai da na awuya duk fasa habban annabi amma wasu mutane suka zauna suke mitin suka ce wani ana so duniya ta zauna lafiya ta yan kashe su inda hmm? zai yana bincike akan wani littafi a wata aƙida ana ce wata al'ibabiyya ita ma kanta ban san cewa haka suke zagin sahabbai ba ita al'ibadiyya ba su da yawa a duniya ƙasar da suka fi yawa ita ce ƙasar oman amma yadda kaga shi'a na zagin sahabbai su ma haka suke zagin sahabbai kuma cikin sahabban da suke zagi har da sai da na al'akul. wallahi haka zaka ga dan ibadiya yake wa sayyidina al-kafiri arni murtadi kuma aqida ce ibadiyya to tasarsu da suka zo wanda ya zo ya kashe sayyidina amr bin al-aslanan bi fito sallah aka sa wani ya zo ya kashe limamin yana dauka amru bin al-aslan wanda aka turo ya kashe sayyidina muawiya ya zo ya samu guka ya sa mata guba ya kawo suka sai namu awo ya sauki a ciki ya suye bar mama ya taihu da cikin ya daba masa ita a cinya wannan shi ya sababin daga nan hammu awo ya bar duniya da kara haihuwa ba shi kuma da aka turo a zo a kashe shi abdurrahman bin maljam al sai ya nasara wajen kashe sai da To amma tare da haka za ku ga ware ranar bakin ciki ta mutu sai da na'ali ba amma akwai ta al-imamu sai mai dalili saboda kisan abdurrahman bin maljam ba shi da wani abu yanzu da za ka zo ka gina a bayan shi amma shi yazidu babban abin da ya sa koga abin yana maimaituwa daga ƙarshe za a ce to ai yazidu shi ya kashe husainu ko sai a ce to yazidu nan waye ya shugabanci sai a ce baban shi kakka ɗauka matsalar ta ƙare nan ba ta ƙare ba sai a ce to shi kuma baban shi nan waye ya tashi kullum fahimci matsala waye ya tashi misali sai ya ce a a ai tun zamanin umar ne ya fara sashi gwamna a shaf. sai ya ce to shi umar da ya saka wato wannan mu'awiya waye ya saka umar sai ya ce to abubakar ne sai ya ce to tunda abubakar shi ya saka umar umar ya saka wa? mu'awiya mu'awiya ya saka wa? kun fahimci matsalar wannan shi yasa ko ga abin yana da tafarsu ya zama addini mai zaman kanshi asalin dama abin da ake so addini addi a rushi addinin da abubakar da umar suka yi a kai wallahi shi yasa ake shi ake so a rubuta shi yasa ko ga wancan yana da tasalsul wannan ba shi da shi shine abin da ya faru to shine yake fada yake cewa qultu sai na ce inna al husaini lalle ɗan shi'ar husaini radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda da auhu lalle su suka kira shi liyan suruhu dan su taimake shi kuma da yazo faqataluhu suka kashe shi qala shi husaini kaurani wannan ɗan shi'a ne yake cewa wato ahlul kufati mutanen kufa lam yaktafu bit tafarruq wato basu kame ba basu wadato ba bai ishe su ba dangane da watsewa anil imamin husaini daga barin al'imam husaini bayan sun watse to wannan bai ishe su ba ya ce bal in taƙaluka sun cirantu natija ta talawuni natija jujjuyawa, talawun jujjuyawa jujjuyawa wato wani matsayi nasu ila mawƙifin salis zuwa ga wani matsayi na uku wa huwa shine annahum bada'u yusari'una bil khuruji sun fara suna yin gauga wajen fitowa ila karbala zuwa karbala wa harbil imam al-husayn da kuma yakan al-imam husayn yace wa fi karbala a karbala kanu ya yatasabaquna sun kasance suna yin tsere rige rige ila tasjil al-mawaqif allati zuwa ga ainihin wato sajjalawa wato ɗaukan wani matsayi idan an ce tasdiri yana daga ciki shine ma'anarsa wato record din abu zuwa ga record din wani matsayi allati turdi shaytan wacce take yardar da shaytan wato dubur rahman kuma take fusatar da Allah subhanahu wata'ala mai rahama yace masala misali najidu da mu samu cewa anna amr bin al-hajjaj al-amr wato amr bin al-hajjaj allazi baraza bil amsa fil kufati wanda ya bayyana a jiya a kufa wa ka'annahu hami wato wato hima ahlul bait kaman yana kare mutunci da shinge na mutanen gidan annabi muhammad wal mudafi anhum sannan yana kariya akan su wallazi yaqudu jayshan wanda yake jagorancin rinduna li wato li inqadil azimi don kuma ainihin wato tsamarwa mai girma hali bin ƙurwa yabtadi'u kulla mawqifin yabtadi'u kulla mawqifihi adh-dhahiri sai gashi wato yana kwankwada yana hadiyar kowane irin ainihin wato matsayi na bayyane hada yace wannan fa li yahtamma al-imam an ad ko yabtali kulla mawqifihi adh-dhahiri ya liyattahima al-imam al-husayn dan yatuhumta al-imam husayn dami bil khuruj an ad mutumin da ajiya dafa yazo yana da'awar yana kariya ga mutanen gidan annabi muhammad yanzu gashi ya ɗauki wani matsayi na talawun daga wancan matsayin da yake ya canza Shi ne kuma yazo yana mai yana tuhumar ma al Hussaini cewa bilkuruji an addini cewa wai yanzu al Hussaini ya mayar da ya bar addinin musulunci Lina ta'ammalin nass tari ya ce don mu lura da nassi mai zuwa wa kana amr ya kula da li ashabihi to shi wannan amur binin hajjaji ɗin wanda a da ajiye yake da'awa cewa yana daga cikin masu goyon baya wajen ba mutanen gidan annabi muhammad sai ga shi yana cewa wanda ke bayan shi qatilu man maraka an addini yana ce yana kallon al-imamu sai yana cewa ku yaki wanda ya fita daga addinin musulunci wa faraqal jama'a ya rabu da jama'a ka kalla fa shine abin da yake so ya faɗa wannan ya zo a cikin fili hadhi karbala a shafi na 60 da shafi na 61 wa qala husaini kaurani aidan ya yace wa najidu za mu samu mawqifan akar wani matsayi na daban ya dullu da yake nuni ala nifaqi ahli al-kufa kan munafincin ƴan shi'an kufa ya ati abdullahi bin hauza at ga abdullahi bin hauza at-tamimi yaqifu amama al-husayn alayhi salam yasihu ya zo ya tsaya gaban al Sini yana ihu Ya yace afikum husayn cikin Cikinku akwai husayn ya ce wa hada min ahalar kufu wannan mutumin fa da ya zo yana ihu yana ɗaga murya yana cewa a cikinku akwai husaini ya ce yana daga cikin 'yan an kofa sai ya ce wa kana bil amsi min shi'ata a rahis salam a jiya rigimar da aka yi tsakanin na muawiya da na ali wannan mutumin yana cikin 'yan shi'a da ali ba kuma dama da za su rubuto mai wasiƙa ba sun ce min yi wa shi a alihi ba daga 'yan a sa daga 'yan a babansa to wannan yana cikin shiyan babansa yace wa min al-munki yace kai abu ne ma da zai yi an ya kuna ya kasance min alladhina katabu lil imam yana daga cikin waɗanda suka rubuta wasiqu zuwa ga imam husaini aw min jama'ati shaf ko yana daga cikin jama'a ta shaf wa ghairihi da sa alladhina katabu waɗanda suka rubuta ma al-imam husaini wasiqa thumma yaqulu sannan al'imam Hussein kafin ya rasu wannan mutumin saboda tsabaragen ƙarfin hali yana iya kallon al'imam Hussein sun mai kuri ya siya a abshir bin nari Ina maka bishara cewa kai ɗan wuta ne jikan annabi Muhammad ba kuma wannan yana daga cikin a sa yana daga cikin ƴan a babansa wannan magana ta zo a cikin fiye haji karbala a shafi na 61 wa ya ta sa'ala murtada mutsahiri murtada mutsahiri yana tambaya yana cewa kai fakara da ahlul kufa ta yaya mutanen kufa suka fito da husaini alaihi salam don siyaqi al husaini bin ragmi min hubbihim yace tare da bakin ciki abin kirma da hanci kuma suna da awar cewa suna san shi wa alaqatuhum al-atifiyya bihi da kuma alaqasu ta a tsifiya abinda ke motsar da kai zuwa ga wani abu tare da imam Hussein sun bai yi ƙa’ilan sannan sai ya ba da amsa yake cewa jawabu abinda ya faru amsa shine huwar ru'ubu wal shi shine firgici da tsoro alladhi kana wanda ya kasance kada hayi mana ala da kufa yanzu ya riga ya rinjaye ga mutanen kufa amma ka kumanta da cewa suke za su mutu an shirya ya taho an riga an shirya masa rinduna shi kaɗai ake jira ba mu da imami in ba kai ba in ba karo ba sai mun yi shari'a da kai a gaban Allah waye wa duk ba an faɗa min haka ba eh sai yake cewa umuman musamman ma a gaggabaki ɗin mun su zamanin ziyar tun zamanin ziyar wa mu'awiya da kuma mu'awar lazi zad wanda ya ƙara wato wallazi zada wanda ya ƙaru sannan wata fa'ama ya ainihin wato girmama ma a ƙudumin ubaidullahi tare da gabatowar ubaidullahi to ku riƙe wannan ubaidullahi ɗin na kuka ji yana faɗa yanzu to shi ne nake so in je in kai kansu sannan kuma za ku ji malamai suna da matsayi a kan yazidu ɗan mu'awai ko ba su da shi suna da shi mu ba ma yazidu ba da ba sahabi ba ne ko babansa sahabi muna da matsayi a kansa mu da masu habban annaba ba mu ɗauka cewa ma asumai bane suna kuskure a mu a wajen mu annaba ne kadai ma asumai shi kadai ne bai kuskure ita ce haƙi mu da ka daban da za kawo a kan wani sahabi cewa ya kaza muna da amsa a kan shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to shine yake cewa wato ma'a ƙudumu ubaidillahi alladhi qama al fauri wanda ya tsaye ta hanyar gaba bi qatl muslim at-tammar wa rashid wa muslim wa hali wanda shi wannan ya kashe wa'annan mutane hada bil idafati ila tagallub amil as-sama'i yannan yace in ka jingina zuwa garin jayin da wato kwadayi wal hirf da kuma ainihin wato shi ma tsananan kwadayi din ala sarwati akan san wadata wal mali da dukiya wa wajahi duniya da kuma matsayi na duniya wannan abin da shi Ubaidullahi ya ji kufa ba a iya yin amfani da mutanen da ake so amfani da su ba dama can alhurru bin yazid ya faɗa mai cewa mutanen da suka kira ka yan shi an iraƙin ce yanzu duk kowa ya karkata zuwa ga duniya shi kuma wanda aka turo yanzu tun da an cire nu'manu bin bashir a matsayin gwamna da ya fahimci matsalar su duniya ce to yan shi'an da suka aika ma al-imam suka ci ya zo sai ya zamanto sai duniya sai yi tasiri sai ya zamanto wanda ya kamata su baka gudunmuwa sai suka kuma juyo kanka wannan shi ne abin da ya faru a tarihi ba to shine yake cewa kama kana al kamar yadda halin yake ma a Umar bin Sa'ad nafsihi tare da Umar bin Sa'ad shi kanshi wa amma wajahul qaumi amma ta bangaren fuskantar waɗannan mutanen wa ru'asa'uhum wa amma wajha'ul qawmi amma ta bangaren manyan waɗannan mutanen wa ru'asa'uhum da shugabanninsu faqad ar'abahum ibnu ziyad ibnu ziyad ya tsoratar da su wa aghrahum ya rude su bil da dukiya mun dul yawmin awwal tun lokacin rana ta farko allazi dakala fihi ila al-qub wanda shigo kuba haythu nadahum jami'an sanda ya kira su gabaki daya wa qala ya ce musu man kana minkum fi sufufil mu'aradati da wanda ya kasance yana cikin sahu na zai yi fito na fito da mu fa inni qati'un anhu al'ata to duk kyautar da ake bashi ta kuɗi to zan yanke kuma ka san tsakanin dan adam da kuɗi ko kuwa in gwamnati ta fahimci ana mata barazana da ta ce to duk wanda bai tafi aiki ba bilalazi ba albashi wannan watan no no to za ka ga yanzu kowa ya niyyar tada kura za a tafi yajin aiki sai a fata na'am wa hada amin bin majma al-ubaidi aw majma bin amin ya kuli yana cewa a ru'asa'uhu amma fa shugabanninsu a wannan lokacin faqad a'azamat ya yace cin rashwarsu ta riga ta girmama da haka ba yau ake gurgurar rashe wannan ba an daɗe ana gurgurar ta ko kuwa sannan wa muli an riga an cika gara izuhun ɗabi'arsu da cin ainihin wato rashawa wannan ya zo a cikin almalhamatul husainiya a majalladi na uku shafi na arba'in da bakwai da shafi na arba'in da takwas wa ya ƙuli shi ikadin al'ihisai Najafi yana faɗa yana cewa innal jeshin ladin da li harbin imam husaini alaihi salam yace rindinar da ta fita don ta yaƙi yaki al-Imam Husaini yace salasa mi'ata alf ta kai mutum wajen dubu ainihin wato ɗari 300 yace kulluhum min ahli kufa dukkan su wa'anda suka fito don su yaki al-Imam Husaini daga kufa take yace laysa fihim sham ba ɗan sham a cikin su ba ɗan garin su yazidu sham yace wala hijabi babu ɗan yankin makka ko madina balarabe wala hindi yace babu mutumin indiya wala pakistan yace babu mutumin pakistan wala sudani yace kai ba wani bakin fata a cikinsu. wala misri babu mutumin misra wala ifriki babu ɗan afirka yace bal kulluhum min ahli kufa dukkan daga yan kufa ne ta jammau suka tattaru min na shatta daga ƙabilu daban-daban suka zo suka yaƙi al-Imam wannan ya zo cikin Ashura a shafi na 89 sannan yake cewa qalil mu'arriku a shii malamin tarihi na shi'a Husain bin Ahmad al annadafi an-Najfi yace qalil qazwini qazwini ya faɗa yace wa mimma nuqima ala ahli kufa yana daga cikin abinda aka kyamata dangane da mutanen Kufa yan shi'a ba annahum ta'anul hasana sun soki hasan kuma kace suka bi sun soke shi suka ta makami ta bayyane sannan sun soke shi ta hanyar taɓa mutuncinsa bin ali alaihi assalam wa qatalul husayn alaihi assalam ba'da yastad'u sannan suka kashe husayn bayan sun kira shi wannan har fa a wannan zamanin da shi ya kama za mu ɗauko projecto kamar yadda muke zan iya nuna muku da shaidar malaman shi'a na wannan zamanin suna yin kirafi cewa lallai ɗan shi'a iraki su suka kira imam husaini suka kashe shi wa qala al-mardi shii wannan yazo cikin tarihul kufa a shafi na 113 yake cewa al-ma'ruf وقال المسيح الشيعي المعروف آية الله العظمى محسن الأمين yace cewa sun mabaya al-Husaini min ahalin Iraq sannan an samu daga cikin mutanen Iraq wayanda suka yi ma al-Imam Husaini mubaya ta hanyar Muslim bin Aqil sun kai 20 alafin mutum 20 yace gadaru bihi suka yaudari jikan Annabi Muhammad wa kharaju alayhi suka fito kansa wa bai'atuhu fi anaqihim ga kuma mubaya'a su mubaya'arsa ga wuyansu fa qataluhu sannan suka kashe dikan annabi Muhammad wannan fa malamin shi'a ne yake faɗa a kuma littafin shi'a ayanu shi'a a mujalladi na ɗan shafi na 26 yana cewa yan shi'ar eh, yan shi'ar iraki su suka kira jikan annabi Muhammad ya zo kuma suka kashe wa shi'a wato manya-manyan malaman shi'a sun nakalto kamar abu mansur at-tabarasi وابن طاووس والأمين وغيرهم وغيرهم دوسنس عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين الآبدين wanda aka fi sanin sa da Ali Zainul Abidin waɗannan malaman shi'a ne suka nakalto an gane to shine jiya na fara faɗa na ce kun gari al-Imam Hussein ya faɗa da bakin ko ya ce inna haula'i akhafuni yana nufin mutanen Iraki ko sannan ya ce wa hum ƙatili su ne kuma suka yaƙi ne sannan ya faɗa da bakin siyasi Allahumma hakum bainana wa bayyana tsomin da auna ƙasa yansuruna faqatal Allah ka yi hukunci tsakanina da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu muka zo kuma suka kashe mu to yanzu mun karanto malamin shi'a to jiya da muka fara faɗa muka ce an ce a shahidu yara ma la yarga ibu wanda kenan abu ya faru kai da baka nan baka san mai ya faru a guri ba to shi ya kamata a tambaya mai ya faru sanda matsalar nan ya faru yanzu dai ga shedan al-Imam Husaini ga shedan malaman Shi'a sannan ga kuma Ali Zainal Abidi ne shi yana wajen abin ya faru da shi da a gaban shi aka kashe mahaifinsa duk duniya idan za a nemo a bada shedan mai ya faru shine mutum na farko da ya kamata zai bada shedan me ya faru ka ga ka gani to lokacin da ya shiga an ali bin husayn bin ali bin abi talib al-ma'ruf bi Abidi na wa'an wa an aba'ihi annahu muwabbika ya faɗa yana mai zargin shi a tahudin shi asa alladhina kazalu wa suka warbar da abahu babansa wa qataluhu sannan suka kashe babansa ƙailan yana mai cewa wata rana ya shiga iraki mutanen kuba suka taso masa to shine yake ce wasu ayyuhan nasu ya ku mutane na shattukun billahi ina haɗa ku da Allah ya ce masu hal Adamu na kun san cewa kuɗin nan annakun kuɗin nan ka tattun ila abi ku kuka rubuta tarin tirin wasiƙu zuwa ga babana wa kada'atumuhu babana zo kuka yaudare shi wa tsaitumuhu kuka ba babana al'ahada wal mita wal bai'ata da alƙawari da aminci da bai'a babana ya zo wa ƙataltumu kuka yaƙe shi wa kazaltumu kuka taɓar da shi kun san an yi haka sai yake musu tofa tabbat tabbal lakum lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata gare ku ga abin da kuka gabatar wa kawo kanku wa sau'atan da ra'ayikum kuma irin wannan ra'ayin naku ya yi muni. sai yake musu bi ayyata ainin da wani ido ne tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ku iya kallon annabi gobe alkiyama iz yaqulu lakum lokacin da annabi zai kalle ku yace muku qataltum itrati kun kashe zuriyata wanta haktum hurmati kun kita alfarmata falastum min ummati ku baka daga cikin al'ummata to lokacin da ya faɗi wannan fa shine fartafa'at aswatun nisa'i sai sautin mata ita ga bilbuka'i da kuka min kullu nafiyati kowane bangare na inda yake sautin mata kawai kake ji kuka na tashi wa ba a li liba'adin sashi ya dinga cewa sashi halaktum kun halaka wa ma ta'lamuna da abin da kuka sani fa qala alaihi salatu sai shi alaihi zainal abidin yake ce musu rahimallahu imra'a Allah ka ji kan mutumin da kabila nasihati ya nasiha nasihata wa hafiza wasiyyati fillahi wa rasulihi ya kiyaye ta dangane da Allah da Annabi Muhammad wa ahli baitihi da kuma mutanen gidan Annabi Muhammad sai ya ce fa na lana fi rasulullahi uswatan hasana mu muna da kyakkyawan abin koyo cikin rayuwar annabi muhammad da ya faɗa faƙalu bi ajma'in sai suka ce ga baki ɗaya na hana kullu na sami una dukkan mu muna jinka sannan mu una za mu maka biyayya kaga ba sai mu baban shi biyayya ba shi ma san shine yake hafizuna li ka za mu kiyaye alfarmanka ghairu zahiri na fika mu ba masu kinka bane wala rajibi an ka sannan mu ba masu kyamar ka bane famarna bi amurka ka umarce mu da umarnin da kake so ka bamu yarhamuka Allah Allah ya maka rahama fa inna harbun li harbika domin wallahi yanzu kan mun shirya duk wanda ka yaƙe shi sai mun yaƙe shi wa silmul lislimika duk wanda kuma ka zauna lafiya da shi zamu zauna lafiya da shi lana aku zanna yazid wallahi sai mun je mun kamo yazidu. Wani na bara kuma mun barranta mimman balamaka wa na wanda ya zalunce ka ya zalunce mu ba mu ba shi ba kai ba shi da suka faɗi wannan faƙala alaihi salamu sai shi al'imamu zainul abidi ne yake ce musu haihata haihata faufau ayyu algadara ya kuma yaudara sannan almakara yaudara masu makirci yace hila bainakum wa bainash shahawati anfusukum an kange ku tsakanin abin abinda kuke so na sha'awar ranku ce a turiduna an tatu ilayya ni ma yanzu su kuce ku zo ku yaudare ni ku tura ni zuwa ga bala'i kamar a titi ma'abadi min kabla kamar yadda kuka ma iyaye na kafin ni wannan faɗa shaidan al-imamu ali zain Abidi na alittattafan shi'a ba sai yace masa kalla wa rabbir raqisat na rantsi da ubangijin mata masu takarawa fa inna da jarha lamma ya ce, wallahi raunin da kuka mun har yanzu bai daina zubar da jini ba bai warke ba yace qutila abi bin amr an kashe babana jiya wa su yi ma'ahu da mutanen gidansa tare da shi walam yansini sannan bai mantar da ni ba sakla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato rashin annabi wa sakla abi da rashin babana wa bani abi da 'ya'yan babana wa jaddihi da kakana baina lihasi wa mararatihi tsakanin ainihin wato raina da kuma ɗacinsa baina hanajiri da kuma makogoro na wa halki da wuya sannan wa gustatihi wa gustatihi wannan abin fa ta jiri fi firashi sadri tana tafiya a cikin kirji na har yanzu wannan fa al-imam Ali Zain al-Azmi imami na huda a Shi'a shi yake ba da da cewa ga abin da ya faru da baban shi to in ka karatu ka san abin da kake kai za ka bari dan Shi'a zai yana ma hankali ya ce wa an kashe dukan annabi Eh? bai kamata kai kana ganin abin kaman ba zai ba mustahi yanzu ƴaƴan annabi yusufa ba su suka kashe suka wulla shi rijiya ba kuma suka dawo suna kuka cewa lai eh inna abana inna zahabna nastabiq wa tarkana yusufa inda mata'ina fa akalahu da wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sadiqin ashe wannan ya nuna cewa mutum zai iya yana da hannu gurin halaka kuma shine farkon wanda zai nuna ya da zai mustahi zai yi to wannan shine abin da ya faru wannan maganar ya zo cikin zakaraha a tsusi hadihin kutuba filin cika tsusi malamin shi a ya kawo wannan a cikin ihtija a mujalladi na biyu shafi na talatin da uku da biyu wabin tsawus fil laho wa a fil malho a shafi na tasa'in da biyu wal fil lawa'ilin ashdan a shafi na ɗari da hamsin da bakwai wa abbas al'ummi fi muntaha al'amal a juz'i na shafi na ɗari biyar da saba'in da biyu wa husaini kaurani fi da haji karbala a shafi na ɗari da hamsin da uku da abdulrazak mukurin fi maktalin hussein a shafi na ɗari uku da sha bakwai da murtada iyar fi maktalin hussein a shafi na saba'in tamanin da bakwai wa adaha abbas al'ummi fi nafsul mahmud a shafi na ɗari uku da sittin وذكرها tare da azwini fi tuzlimin zahara a shafi na 262 wa'annan dillata taban shi'a ne wannan kissa yadda kuka ganta haka akwai ta rubuta a cikin littattafan shi'a kaga yanzu akwai wannan shi'a gobe in wani ya isa sai ya dauko littafin da aka faɗa sai ta alga ta malam da Allah ga littafin a nuna mana mu dai mun dudduba mu ga gurin ba ko kuwa yasa na ci hanyar ɗaya daga cikin kana so ka yaki mutanen nan to ba za ka iya rigima da su ba sai in kana da littattafan saboda duk abin da za ka faɗa za su gina sai wallahi kare ake musu ba su faɗa ba ba ku ga wannan ba da ya fata indiya musta indiya eh ya taba a balo sai ga shi ya dawo a shi dama ta bakin gayo lafar waye ya lafar ne eh? abin da samu samu labarin yadda abin ya faru saboda aka kujira in dama koma karatu cikin muhadarorin da zamu gaskiyar rashin lafiyarsa da dawarsa mai faru na san mutane za su zo su yi faru sai mun yi bayani tukunna a ƙidar sadama tun farko su abu ne dama a gurin su yin ƙarya ba wani abu bane eh to da aka ya shiri yadda zai yi wani fawar da gaggauta a ƙarya alamin lafin da ne ya tasalla luna minkum security duk suna da labari kan ku ɗauka cewa ai dama bai da lafiya da wasu maciya amanar ƙasar da aka haɗa ido da kai baki da su wasu likitoci aka rubuta rezultin din cewa bai da lafiya in bai fita ba zai mutu aka za aka yi ta tada kura a Abuja to duk an shirya ne yadda in ya fita ga yadda za a yi daga iyakun ana sauka yan ga yadda za a yi ya sulare ya je iran daga can ya danga auno sako a ci gaba da tada kura a nigeria eh? ya zan ba haka ba to mutumin da aka tafi da shi a baro ba duba shi aka yi ba a keke a wulciya sai da shi ya dawo da alkyabbasa lafiya da yana tattaka a fiye aka kuma kuma a yanke ba duwa shakku ya aka wanda ya tafa wuciya kuma ba kiricin din aka yi ba kuma ya dawo eh? Allah ya samu dace to malam Ali yana nuna cewa lokaci yayi ba kuma ragowar bayanai wanda suke da alaka da wannan amma a bari sai gobe sai mu faɗi wato ƙarashin sannan mu faɗi sunayen waɗanda suka kama al'imamu musaina hannu da hannu suka yanka shi suka kashe shi sannan mu faɗa maka littattafai na shi'a ajiya waɗannan mutanen da suke wannan ta'addancin suna tare da kuma suwaye to daga nan kowane musulmi ya kamata ya ɗauke ta yadda ta ya aka yi kisan al'imamu musaini ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba sau da ka tunda kun ce ku yaya ne kun yi karatu ai bincike ne kuwa yana da damun ne domin ma binciken muka yi maka gano wanda suka kashe imamu su ne hannu da hannu kuma dole mu fito mu faɗa wa duniya ga waɗanda suka yi kuma duk wanda yake da hannu wajen kiran jisan annaba a kan shi Allah ya ne ya har waɗanda suka rubuta mai wasiƙu suka ce ya zo ba su mane farkon bala'i to su ma Allah ya ne musa albarka Allah shi ne da wuri sau da haka za mu tsaya a nan saboda haka wannan a jira muhadara tana nan ta su kutum mai zaman kanta yawa Allah ya samu dace wa bi hadal adali kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi